na biyar daga cikin abun da ke nuna ɗariƙar tijjaniya addini ne mai zaman kansa bai da alaƙa da addinin musulunci akwai hujja ta biyar ya kawo kudu kuma ba wanda ya ja a kai Ya ce, ina tasawurar muridi ta shekhe tijjani ba can daga cikin rutu halkasa ba ina wuri sau da abin kwasai da haka eh talatin da mutum uku ake karatun ina yake ta hudu ko alawar wahiya eh? Eh? na ɗaya ne wa amma waqatuhu eh wali hadha alwird shurut murakkaba fi jawahir almaani wa fi aksari rasail tariqat tijaniyah sawfa ah wanaiki wa amma shartuhu alkhas ni ma gaza ala ma shartuhu alkhas to abu kada dingai balada ni ladan karatun agani abun da kai shi ba gani ha mai amfani shi kaga wannan sharɗi khas ko الخاص الذي لا يطلب توفره إلا لمن يقدر عليه ko to sai mu ɗauki ice ga wannan tunda ya gama maganan yana ɗaukan maganganu yana kwankwance su maganan a kwance maka ita ita ce magana a shara'ance a fikihance wannan shi ake ce masa fikihun abu an tusawwira an tusawwira al-muridu شخصیت شیخی اتی جانی مریدی شخصية الشيخ التجاني مريدي يسورا تشيخ تجاني كأنه يراه قد أي إذا كتاش ذاك صلى أبين ذاك بكاتا كصور اللہ انزیو amma ba da surar kafa da abin nan ba ka suranta tun da yadda kaman sunayensa ikonsa hakan ka tashi kabbarawa ya zama Allah kawai kake gani idan ba za ka iya wannan ba ka ɗauka yanzu Allah na ganin ka na ga yadda ka ɗaga hannun nan yadda kake kaza ina yana kallon ka ka kaddara haka to idan ka tashi za ka yi tijjani ya shehu tijjani za ka sa haka ai yi sa ce shehu tijjani Allah tijjanawa ne kuma ga hujja ai wannan sura ce ta Allah ko sallah ba ce ka suranta annabi ba ka suranta annabi sai dai ka suranta Allah don haka da wannan yi nuna lalle ya me addinin tijjaniya tijjaniya kafirci ce ku lura da wannan makama ce mai karfi amma sai masu ilimi mutanen gari ba su iya fahimtar wannan ko sallah yana yin ta ne al'ada ko alfa ka wanke fiska ka ka wanke kafa ka kai ka kai wani ne ka zo ka ka ce Allah akbar <laughs> amma wanda a alfan sosai ai ka gani ba ka tun daga alwala za ga ya san wannan abun ina yin alwalan nan kamar Allah na ganin sa ko yana ganin Allah wannan wanke hannu wanke hannun ganin Allah ne wannan yin kaza tsayawa ne gaban Allah har izo ya sallar da haka kaga ita ce salatul muttaqina farraga qalbahu min ad-dunya duniya ma fiha واستغل بمراقبة مولاه شيما وانا تجاني فرق قلبك من الدنيا واستغل بمراقبة تجاني كنا in dole yanzu wannan a dinga tafiya a hankali magana mu zuga da yawa bai taso ba almuhimmu a gane ba yadda za a kai wa wannan karatun fahimta ka sake kallon tijjaniya da wata kima addini ne mai zaman kansa ta sauwir muridu a shaksiyata shekha tijjani fi nafsihi nafsu man nafsul muri a sana'ar wirdi mutakidan annahu yastamiddu minhu ya kudura yana samun agaji daga gare shi shi shehu tijjani na zazzaga masa albarka kamar a lokacin nan shi din nan tiyo janin wata taransoma ce da aka jona wayan wutan da shi ina zubo masa albarka minhu ice wannan kaga fasila afuwan larabcin inna tasawwura al-murida muridi muridi مريد شخصية الشيخ التجاني في نفسه أثناء الورد معتقدا annahu yastamiddu minhu. amsa labarin shirkun sarihun mubtada ne da khabar ai mubtadan eh, ainihin eh, inna tasawwara al-muridi kenan inna wannan tabuna ne eh, na taukidin tasawwara shine sunan inna shirkun kaga labarin sarihun Maza za ka ce saboda kada ka je wajen karatun ya za ka aini abin na garsa inna tasawuran muridi kenan wannan tun da mastari ne zai baka shaksiyata shekhin tijjani fi nafsihi a sana alwirdi mu'takidan ya annahu yastamiddu minhu kaga wannan magana mai ce ce ita shirkun ko sarihun wal islamu la yarda bi ayyi nau'in min al ishraki musulunci bai yarda da kowanne irin nau'i na shirka hai ya laita qaumana ya'lamun hada kaga ai wanda yake son mutane su gane bai da bukatan haya da a zauna a karanta abun nan a nitse jama'a su gane shi sosai bi ayi nau'in min al-ishraki da kowane bangare na shirka da Allah li qawlihi ta'ala ولا يرضى لعباده الكفر الله بيدا ده وني كافر تي غبايسا كو وني إلي دي أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا سيما في العبادة يبلي ما عبادة أي ونن كافر تي يا كافر تي ما وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قط إلى تصور صورته annabi bai taɓa kira sahabbansa da rana ɗaya su dinga tafiya kamar suna ganin sa bai taɓa ba to zai ga wani kato ko wani tsoho sami mashita ko da ɗan damfara ya ce shi ka dinga sashi a zuci fi salatihim wa ma amarahum kattu bi an yastamiddu minhu shay'an su nema daga gare shi wani da zo yana neman tsari ainihin ce masha Allah wa shi ta mai ce a ja'altani nidda masha Allah wahdahu wannan yafi girma daga wannan ai kwanda masha Allah wa shi ta ko masha Allah wa shi ta aka bai kai wannan ba masha Allah wa shi ta ya fusata ya ce a ja'altani lillahi nidda masha Allah wahdahu nan ne wani ya duba yi Allah ya banta zai dinga ce wai nan mutane ba sa karatu ne gaskiya an yi amfani da rashin karatun mutane saboda abin da mutane suke bukata wa'azi ko yanzu karatun nan da ake za ka iske suka ga mutum kamar da hankali amma yana zaune kawai shi ina jinka gobe yi ta magana zai dauke can magana ya bata ka ni na ganin kuskuren na makila ko daga gare ni ne da dama mutanen kana zaune yanzu da yara da yara can bacci ke miskiri haka za ka gani mutum ya zama ya ajiye maka littafi yanzu kana koyarwa ka samu mutum yi maka haka wallahi malam da dama ga ko je kaɗan ya rage don dai na yi faɗa da yawa ne da yana tashi na doki wani yaro ba yaro ne ba a wuri na ni yaro ne eh amma ba yaro ne ba kaman in tashi haka ya ajiye littafin sa na karatun aka rabu amma na yi haƙuri amma dai hmm? <laughs> Allah ya kai mu wata ran a kwana a tashi za mu haɗu da shi Allah ya taimake shi ya gyara shi kenan amma za mu haɗu da shi haka fa kana karatu in gama tsaye maka haka to duk ɗalibanku yanzu na islamiyya ka suke wallahi malam eh wallahi malam to ka kuma a raba mutum da aƙida sa kawai ba zai wahala ba inda zai yi ni kan wannan abu kwanan nan Allah ya sa nayi nake intibahi a gare shi amma kuma yana nema ya ki jefa ni kamar cikin hauka idan ka je a aji malam za ka tsaya mutum fa ya san kana iya dukan shi kana iya menene ba magana na irin karatun ku ba zai kankame littafi ne haka amma Allah ba littafi ke kallo ba eh? to idan aka ce anan ana samun irin haka to me aka yi amma wanda zaka iske wanda kafin ya dame su cai yana kankame da littafin su ga fensir ɗinsa ina bi ina bi kana karanta wani abu yanzu ya yi makaka eh, kaza kaza kaza kaza kaza yana kankame yi haka wannan kasan kana koyar da shi amma malam katako kawai na zaune yanki ko dai shiru ki gurin ka littafi na ka yi imani da Allah ba littafi ke kallo ba wanda bini bini zai daga yana jin wata gargada za ga yi maka haka ta ai ka wannan kana koyarwa ga zan kana da dalibi, zalla shine da dama aka yi wa aka yi wa malam Allah ji kansa malam ya mutu aka rasa wanda zai karatu ana ce baya na sai a gani wannan ya kada wannan sai kai ca sai dai kai sai dai kai zai karkata ta fansa je aji wala wuri eh kusan da yake ba karatun da ba mai baga a gaban malam eh amma ba abin da kuka riko wurin malam din shi isa kai ka samu abin subhanallah wani ina ma ne wurin ne a bar faɗan haka ko ya isa haka je karatu <laughs> abu wallahi abu ne malam ba daɗi wala fiya maku me fil ibadati wa wa ma da annabiyu ashabahu qattu ila tasawwuri suratihi fi salatihi wa ma amarahum bi an yastamiddu minhu shay'an wa ma amarahum bai umarce su ba bi an yastamiddu shay'an su nemo wani abu daga gare shi istindadi ya zama kasare Allah zai zubo kuɗi ko zai zubo maka nasara ko zai zubo maka kasa daga gare shi a ala gaibi kama ya talubu min Allah irin yadda ake nema daga Allah Allah ce wallahi ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai horonku ku kama ku rike mala'iku ku rike annabawa yayin gida abun bautawa a ya murkun bil kufri ya sa ku kafirci ba da idan tun muslimu bayan mutane sun zama musulmai kuma kuma ka ce ka sura ta shehu tijani haza kufrun wa kada barra Allahu rasulahu Allah ya kubutar da manzonsa a sa shi a zuci من دعوة الناس إلى عبادته أين يكلا متانيس بوتا مصا دائل ونن بوتا في آيات قرآنية مبينة كمبينة كثيرة من بيان لدما منها قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كل كفر إنما أنا بشر مثلكم kenan ba a sashi a zuciyar bauta ba za a ce kai kamar kana gana sa yoha ilayya saƙo ake min innama ilahukum lallai abun bauta tawanku ilahun wahidun faman kana yarju liqa rabbihi duk mutumin da ke jin tsoron saduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihah ya yake nagari wala yushrik ahadan bi ibadati rabbihi jama wala shakka ko shakka babu anna kullu man jalasa tasma'una wa ta'qiluna duk wanda ya zauna ya ta'abbadu Sun thumma ja'ala fi asna'i ke, sannan ko shi ne ja'ala ya dinga lokacin da ke bada ya shakhisa a jirai. ina suranta wani mutum wala siyama mayyitun alaysa bitijani mayyitu hada ma da sanamu Mai mayyitun mu'taqidan yana mai imanin anna zalika rajulu huwa alladhi yamudduhu wannan mutum shike taimakon sa shike agaza masa shike raya shi shike bashi shike hana shi shine madadi da takaice kafin a fassara mana shi faqad asharakahu ya sa shi fi ibada ya tara da shi fi ibadati rabbih bal la ya abudu fil haqiqa kai bai bautan wani ma a gaskiya illa zalika shaksu wani lokacin ka koma yara sai ka fi gane da misalin ka koro ɗanka daga gida ya zo masallaci balaburu idan ya zauna yana sallah yana waiwayen ka yaya ka ya ganka wa ake bauta hakika san haka yake sai dai dai yaro da Allah gafarta masa amma kana neman mushriki to yaro irin yaran masudu in dai ka koro shi da bunana ina sallah za ka je cikin sallah ta kama nan kama <laughs> nan kai shiru kaga mushriki ne to sai dai kawai albarkan wannan yaro ne amma ba za ka wannan bauta kai ne a zuciyarsa ya yi rukuri ina leƙenka ya ɗaga da garkuyi ina leƙenka eh, manya budu <laughs> subhanallah to wannan shine asalin shirka shirkar ibada to amma shi wancan ba ba shehu tijani zai kar da kadar ina Allah ina kallon shehu tijani ina la ilaha illallah ina kallon shehu tijani a zuciyarsa idan wannan ba wani ne ilahu din ba ma ba tijani nan ne ilahu alladhi yastamiddu minhu wanda ina neman taimako daga gare shi wa kada qala Allah ta'ala ni. Anallahu Allahu la ilaha illa ana fa'abuduni wa aqimi salata li dhikri ka zai da sallah da tunawa da ni sarraha Allah subhanahu wa ta'ala nan kun ga Allah ya fito fili fi hadhihi al-aya bi annahu madha wahidu la sharika lahu wala na'iba Allah bai da na'ibi Allah bai da mataimaki wala khalifata bai da wani mai kufasa fi mamlakatihi ilahiyya ku ji wannan magana da kyau shehu tijjani zai zo muku nan ce na'ibin Allah ne halifan Allah duk wanda Allah ke da iko a kansa shehu tijjani da iko a kansa fi mamlakatihi ilahiyya kama ya'taqidu tijjaniyuna kama yadda tijjawa na ke da imani والصلاة a هي ibada العبادات sallah wacce take ita ce mafi girman ibadodi tuqamu li dhikri ta'ala wahdahu la li dhikri ahadin ba don tuna annabi ake sallah ba ba tuna akimin salata liman li dhikri wa zaka wa akimil wurd li dhikri tijani la li dhikri ahadin ghayrahu ma'ahu fiha wala shakka nan ko shakka babu anna kullaman jalasa tasma'una hadha qawlu doktor li dhikrillah duk mutumin da zauna yana zikiri thumma ja'ala yushakhkhisu fi siya surata rajulin ya dinga suranta sauran wani mutum hayyan mutumin nan au mayyitan mutakidan inna zalika rajul yana mai imanin mutumin nan huwa mumittuhu shi ke taimakonsa ala zaharil gaibi ma amana bi hadhihi al-aya tazrauna aqaltum bai imani da wannan ayan ba ai lam yu'min bi anna Allah wahidun la ilaha illa huwa wa annahu wahdahu al-mustahiq li jami' al-ibadat bai yadda Allah ne kadai cancanci ibadodi ba wa innahu wahdahu al-qadir shi kadai ke da iko alal imdad wa inna ibadatahu bautansa muwajjahatun ila dhalika shakhs la ila Allah alladhi la yasma'uhu هذا شخص ببيت جنسه ولا يبصره ولا يغني عنه شيئا وقد قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا الله يا القوري وما إيماني منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض زي ما سكسا كما استخلف الذين من قبلهم wala yumakkinanna lahum dinahum zai tabbatar musu da addinin su Allah zai tarda lahum wanda yarda musu da shi wala yubaddilannahum min ba'di kofin amana zai canzo musu da aminci bayan tsoro da suke ciki ya buduna ni wala yushrikuna bi shay'a za su bauta Allah amma ba wazifa ba kenan ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون warrajihu ko rajihi akan wannan nukuta an na hadal kadin fasidi wannan kuduri batacce rajiyun ila itikadihim sun koma ga kudurin su tijjana wana da wani kuduri ko ka faɗa ƙila kila da daman mahajuban muridan ba su sani ba amma duk ba tijjanin gaske wanda itijjaniyu ina bautan tijjani ne والراجح أن هذا الاعتقاد الفاسد راجع إلى اعتقادهم بألوهية الشيخ التجاني بوتا وشيخ التجاني إيه شيء أكي بوتا كما سيأتي wannan zai ba shi babi musamman a shekar tijjani ilahu tijjaniyina sai haka magana ba kumbura ta kuma zai ba ku dalilai akan haka tun daga nan ka fara sansuna wannan irin wannan magana ba za ta faɗo ba gaskiya sai dai ka dalta ta fansu inda za ka samu wurin da don ta yi nauyi kama sayati wawa itikafi wannan littafi ba littafi ne za ka je ka kama karanta a kasuwa ba wani da ya ji wannan sha ha yanzu ko ina zai je ci kasuwa wannan wannan ne manufan ka gaskiya ba za ka ce ka karanta wannan da niyyar fitar da mutane nan daga halaka amma in kana da nufin kila wani dan bidiya ne ya bata ma bari ka je ka ce masa mutunci kana bata ba ka ce nasara ba rashin sai ya juye da mujiya in ba sa ba wajen gyara suka halaka ba abu ne da zaka je kasuwa ka karanta ba ba abu ne da zaka je inda aka ce kai nasiha na minti biyar ka yi zuwa ya wuce haka in dai wannan ne bai ne sai hantuwa haka za ka janyo wa kanka a waye gari ba ba za a ji maganan ka ba amma a ɗakko magana a karanta a yi hukunci na adalci kamar sayati wa wa kadu bi anna na bi annahu human. halasa ko na gane ba za ba ake ci ba ibu anillahi ba can bayan mai ce bai da na'ibi ka Allah ma albarka bai da ibi ko to shi wata ya ce shi ibin na'ibinsa kaga yanzu ka faɗi wannan mirror za su tamsa ƙarya kake aina ya faɗi ko kana ka kaɗa kwalitar nan ka ba su za su da shi sai ya sharri litayin ku ne wa khalifatahu can mai sha baya bai da khalifa ko to shi wana ce shi ne khalifa sa fi jami'i mamlakatihi duk masarauta Allah shi ta janni ne khalifa al'ilahiyya bila shi zo zai ko sabawa ba sai ba daidai da daidai suke muttasifan bi jami'i sifatillah ya sifatu da dukkan siffofin Allah wa asma'ihi ya sunan da dukkan yang Allah hatta ka annahu ainihu kai ka ce ma dai shine Allah jawahirul ma'ani kan ju ya shafi na da ku to kun ina jawabin mali idan ba ku da shi daga yau an soke littafi ta yi akwai shi nawa shafi nawa dari da arba'in da mu ne na mu ne na mu lafiya mutum yau balabala da kyau da ya wannan ya tsakona shi yau haka ne shi malam malamar kama yara kai in ba za ka yi abin nan ba ka ba su ga sunan ya'yan ka su taru ba littafi dari da arba'in ka gan shi nan layi na hudu ma na masa alama tun lokacin muna kato na ji nan nemo ni shi na gashi ma na yi alama wa ma'ana qawlu shaykh fi salati fi salatihi allati alhaqani bi nasabihi ma'anahu huwa kaunuhu khalifatun anillahi shi shautai yani gashi na jawabin bani في جميع المملكة الإلهية بلا شذوذ متصف بجميع صفات الله وأسمائه حتى كأنه عينه فهذا هو نسب من الحضرة تعالى nan gaba na irin nashi ne نوانا na إيه ne eh ta yanzu kuna da aiki da na wata gaya naka da na mala yakubu irin su ɗaya ne sai kun je kun yi aiki wanne babi ne sai ku duba babin aiki a ganku kamar faɗan da nake ne jiya ku da yawa littafin maganin yan ganda kenan eh eh a can kenan Eh, a wancan littafin ya eh, kwai shi a cikin wannan kai wannan tufa ma photocopy kai <laughs> mu gani ya ga mu gani <laughs> a wannan ka bi gwamna ya saya maka <laughs> ka je da dama a ga shi can da kawai shi eh ai na fassara shi a nan ba an sami shi kalma da kalma ba na'am mu karsa shi zai shi ne doktor ana yake cewa Allah eh, abinda za a koyan su sai kun yi jadare a kai a littafin ku kun gano ne dai na wata gashi Allahumma na na'udhu bika min dalali a kamar ce abin ya kai ce muna neman tsarin ka daga bata walau la dalalu yau ba dan bata bala ma ta kada insanon akilun mutum mai hankali ba da taba kudure ba zakiyun annahu yastamiddu min shaksin mayyiti yana samun taimako daga matacce yi arafu ya arafu ya kinan ana kada wulida ya tabbatar haifarsa a kai. kama wulida huwa wa asha kama ya ishu wa kana ya ta'ama kama ya nas wa yankahu nisa kama yankahu nisa wa yuta'amalu ma'an nasi a ta ka ɗauki wannan Allah mitla kulli faradi min afaradihi wa mata kama ya mutu nas wa dufina kama ya dufanu nas wa hakaza ya isa haka ko Zalar Sulman ka ba inda in ya samu wurin ka ba shi minti talatin ya gano wurin ka bar masa.